Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din Ladan Ibrahim Ayo ne sai dai wannan karanta da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku daren nan da wani sabon shirin. A cikin shirin za mu kawo muku tattaunawa akan yadda bakin iyakan za a magance barin bakin iyakan Najeriya wasarere kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. sai kuma labarin wasanni a takaice tare da Luwan Muktar Abbas daga kasar Ghana sai dai duk waɗannan sai kun da duniyar ta wuni. Masauraro asalamu alaikum. A ƙasar Kamaru jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin Ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi aron gama da sojojin ƙasar jiya talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu. al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin kasar ba su ɗauki matakin gaggawa ba a yayin da 'yan aware suka kai hare-hare da dama a lokaci guda an yi harbe-harben bindiga tsakanin mayakan 'yan awaren da ba a san adadinsu ba da kuma wasu sojoji na musamman akalla su hamsin a unguwar mile 16 balifamba da ke kuta kusa da kudancin maso yammacin garin biyuweya sojojin sun ce maharan sun kona motoci da gidaje da kuma shaguna Janin 'yar shekaru 47 da haihuwa wata ƙwararra a harkokin shari'a da ke aiki a garin na shirin barinsa da 'ya'yanta uku da kuma mai gidanta da ya samu rauni. We cannot continue living in such an environment where you cannot even trust your neighbor. Ta ce ba za mu ci gaba da zama a cikin irin wannan halin ba inda ba ka yarda da makwabcinka ba daga ina 'yan bindigar ke zuwa kuma ta yaya aka yi suka shigo gari ba tare da sanin sojoji ba. An kuma kai wasu hare-haren makamantan wannan a wasu ƙauyuka guda hudu da ke yankunan arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru ciki har da Bamenda da kuma Manfe har da Wum. jami'ai a lardin nan gahar da ke gabashin kasar afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin waken da aka kai a jiya talata a yankin ya tashi ya zuwa mutane 68 daga 32 adadin da aka fara badawa a can baya harin ya faru ne a gundumar muhammad dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen daka ta neman a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin a wata sanarwa yau laraba a ta'ulla kogani mai magana da yawun gwamnatin lardin ya ce wasu ƙarin mutane 165 sun jikkata a harin sai dai 'yan kungiyar taliban sun ce ba su suka kai harin ba a 'yan sa'o'in da suka gabaci wancan harin an sake kai wani harin bom na daban da ya shafi wasu makarantu guda uku a babban birnin lardin jalal abad inda akalla wani yaro ya mutu wasu mutane da yawa kuma suka jikkata a cewar mai magana da yawun ma'aikatar ilimin lardin a lokacin da ya yi hira da muryar amurka labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyun nan da Birtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in laƙin asirin Rasha a watan Maris. Sai dai kuma Rashar ta musanta zargin da Birtaniya ta yi na cewa ita ce ta kitsa harin na guba wanda ya ta sargi Skripal da kuma ɗiyarsa Julia. Putin ya ce babu wani abu na musamman ko na laifi game da mutanen biyu ya ƙara da cewa fararen hula ne kuma yana fata za su fito su bayyana kansu. A makon da ya gabata ne, Firaministan ƙasar Burtaniya Theresa May ta sanar da cewa masu bincike sun gano wasu mutane biyu daga wata cibiyar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a takaice suke da alhakin kai harin na watan Maris a garin Salisbury da ke Burtaniya. Ta kuma zarge su da laifin zagon ƙasa da yunkurin yin kisa. ma'aikatan agaji a jihar north carolina da ke amurka na yin kira ga jama'a akan su kammala shirye-shiryen isowar mummunar guguwar florence a yau laraba kafin guguwar ta fara da ruwan sama da ka iya kisa da kuma iska mai karfin gaske kwana da kwanaki kenan guguwar na ci gaba da kasancewa mai tsanani da ta kai mataki na hudu da kuma karfin iska mai gudun kilomita 220 a cikin sa'a daya yayin da take kusantar gabar tekun gabashin amurka Kwararru a fannin yanayi ba sa tunanin karfin guguwar zai canza sosai kafin ta dara gobe Alhamis da yamma ko safiyar Juma'a kusa da iyakar jihohin Carolina ta Arewa da kuma Carolina ta Kudu. Ana kuma nuna damuwa akan yadda guguwar za ta ja birki na wani ɗan lokaci idan ta kutsa da gabar tekun daga nan ta shiga yankin. A lokacin ne za a yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan jihohin Carolina ta Arewa da kuma Carolina ta Kudu da kuma jihar Virginia. To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na mu da Amurka. cikin mu na rana mun kawo muku rahoton yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsike wasu 'yan kasar India da Koriyawa domin sun shiga kasar ta barauniyar hanya. Yanzu kuma tattaunawa ce yadda za a magance shigowa cikin kasar barkatai akan wannan batun ne kuma muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ga Hassan Maina Kaina da masani harkokin shige da fice Alhaji ba Ababa Abba. to na farko dai wannan gaskiya abun da kowane dan kasa ya kamata ya murna akan cewa mun kai matsayin da ha za mu gane jebu da na gaskiya in ka sani kullum mu ana cikin koromu yau a koromu daga ingila yau a koromu daga libya za da saboda muna shiga ba akan hanya ba kuma kasashe da yawa suna irin wannan abu to sanin hanyar da za a yi a san cewa wanda ya shigo da gaske da wanda ya shigo ta hanyar gaskiya ba abu ne muhimmanci kwarai da gaske don wanda ya shigo ba ta hanyar gaskiya ta jebu ba shi daman jebu ne kuma duk abin da zai kawo maka jebo ne yawanci abubuwan da ake kawo ba kan eh, tsari ba ta hannun wa'annan ne magungunan da suke kawo illa a yaranmu magungunan da suke kawo maye da sauransu kaga dai in mutum bai shigo ta hanyar kirki ba ba a san menene sana'arsa ba in ya zo zai nemi abubuwan da zai yi ne ƙasa kuma najeriya ba karamar kasa ba ce ba ƙasa ce ƙasa ce wanda take da jama'a kuma take da fili kuma tana da hanyar samun kuɗi to wa'annan mutane ba abin da ba za su yi ba na neman kuɗi don ba abun kirki ne kasu ba dama abu ne ya kawo su neman kuɗi ne. Eto eh, idan muka duba da yake yawa ya za a magance shigo irin wannan shigo ta kayan ba. Eh to abin da za a yi a magancewa shine abubuwan da aka fara yi ai da ba a yin haka. To yanzu tun da an fara haka wato ya nuna cewa masu tsaron sun kawo hanyoyin da za su gane na gaske da rashin gaske kenan. abin da za a ce a ƙara musu ƙarfin gwiwa ta hanyar da za su iya gane cewa wa'anda sun shigo ta hanya wa'anda ba su shigo ta hanya ba wa'anda ko su shigo hanya a ba su ƙarfin kan cewa ko ma daga airport din za a maida su ba tare da matan sun shiga a ƙasa ba yadda ake a sauran kasashe abin da za a yi shine kawai dai a ƙara wa mutanen immigration da ƙarfin gwiwa yadda za su yi magani da duk wanda ya shigo ba a kan hanya ba nan take sai a fudda shi. sojawa cikin dawa filin daga mamman sani karka je fagen daga ina soja kamanni karku mai da ni mata to a gaida hassan mai na kaina kafin buɗe layukan da za ku kira mu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan kiɗin maza daban da na mata

sojawa cikin dawa filin daga latin makaran matan nan da an kai da masa shan shiya an yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha maya. sai mun manta batun yanzu ta su ta huce sai dai ta asiya sai ku biyo ni da batun ku yi nazarin zan ba ku labarin mazan fama ga masa adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga filin daga. Gama sawa a dawa sai gwarzo shawa cikin dawa filin daga. To madalla. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da lamun samu kira na farko ke magana? Dauda ne yake magana daga lakwari, abokin Isubu Dogara. To Malam Dauda me ra'ayinka game da wannan batu na barin bakin harkokin buɗe ko kuma yadda za a magance? Eh wannan harkoki dama abin da ya kamata shugaban kasa ya yi mana mun ji daɗi lokacin da ya yake ya rufe boda saboda eh. irin shigo da wannan irin muga abubuwa. To dama irin mutanen nan ya kamata a rinka lura tun da wuri ya kamata a yi maganin shi. Ok to. Yawwa. ra'ayin ka kenan na gode to mun gode kwarai malam dauda daga nan kenan daga nan lokacin nake kira to mun gode ina neman ku da mun bana samu ku rinka taimaka kuna tuna mu yan lokacin muna da yawa wanda a ci gaba da a ci gaba da kokari ba laihin mu bane laihin layin ne Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Kan ke da aiki. Lahiya lau. Wace magana? Suna Murtala ne ina kiran ku daga gasa na tarihin Najeriya. Eh to muna jin ka. To a to gaskiya fa za mu ja kunnan su masu tsare iyakan mu a gaskiya a lafiyar da yawa saboda ka ga ya nuna cewa fa akwai dan baraka ki. Har fara nan suna cewa waya sun me suke kullawa me suke aikata a cikin mai gida. A ina ke samun barakan? Na'am? A ina ke samun barakan? A to ba masanin tsaro mana ko ba haka ba tun da za su shigo kaga dole ne maganar tsaro yanzu ka duba da dajin na nabin kwari na na ina ne da kawai duk za su kasuwa ana maganar tsaro mun san da suke kawo cikin dajin cikin nan to kaga mata ya mata ƙara sa ido a kansu da fatan za ku tashi lafiya. mun gode kwarai ta wannan ra'ayi naka muna katsina yanzu waye daga katsina. Ayya layin katsina ya yanke. to muna magana ne akan shin me kuka ya kamata a yi domin ganin cewa an ɗauki mataki ko kuma to mun samu kira daga jamhuriyar Nijar waye daga Nijar waye daga Nijar ayya ko shi ma layin Nijar din ya yanke muna magana akan shin wani mataki kuke jin ya kamata a ɗauka domin ganin cewa mun samu kira daga Katsina ah. waye daga Katsina ah. Alai Salibi O mai haduwa to ya sani me ra'ayinka game da wannan batu wato duk wannan al'amari hmm. na sha'anin masu shiga da fita nan eh. saboda allah sai an da cin hanci da rashawa to kana jin yana daya daga cikin abinda da ke kawo a kwarai da gaske to wallahi in dai babu cin hanci da rashawa dukkan abubuwa namun najeriya daidaituwa zai yi to mun gode kwarai alhaji sani da wannan ra'ayi naka wallahi haka Allah ya sa mahukunta sun ji inda haka ne amin to yanzu mun samu kira daga Kaduna waye daga Kaduna Aliyu Jumare ne ke kira daga Kaduna to Aliyu Jumare me ra'ayinka eh, ra'ayi na wato ita gwamnati ne suke da sakaci kwarai da gaske to me yasa ka ce haka a to ga abubuwa mun muna gani abin da yake faruwa a ƙasa maimakon a gyara kawai sai daɗar abubuwa kawai daɗa lalacewa yake yi. Kamar me? Eh to misali ka kamar yadda waɗannan ƴan eh, eh, kashe-kashe da suke yi da kama mutane. To mun gode Aliyu Jumari da wannan ra'ayi naka. Wa ke magana? Assalamu alaikum Ladan Ibrahim Ayawa kana magana da Sama'ila Sawa, kafe mu a daki karamar gumar Ganjo jihar Bauchi. To Sama'il, me ra'ayinka game da wannan batu? To alhamdulillah Ladan Ibrahim Ayawa ni ni kusa da gida ma ni kusa da radio da na muku fatan alheri ne saboda na kwana biyu ban kama ku ba. Mun gode kwarai mai mu je Kaduna waye a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ke magana? shugaban masu kiran waya gidan rediyon amerika na sashen hausa alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kasuwar najeriya to alhamdulillah bala ibrahim ladan ayawa wannan al'amari fa da ake tattauna babban al'amari ne to saboda idan muka ɗauka kaga inda a ce ta kanta Najeriya za a yi kokari kaga idan maganar kwanaki an ci a raba boda din nan mutane suna ta surutu to kaga ana samun irin wannan fasakori ana samun wa'annan matsaloli kaga ba karamin rashin ci gaba ba mm. ya kamata a ce gaskiya kowane ɗan ƙasa ya kishin ƙasar shi saboda ita dai Najeriya nan dai ba mu da inda ya wuce ta ya kamata a ce muna kishin ta ko bai kamata a ƙara samun irin waɗannan matsalolin ba ka je wasu ƙasashen ka gani makwabtan mu ma nan idan ka je akwai ƙasar da baka yi ta ka je ka gangancin da kake so ba haka ya kamata da gaskiya mutane su kokari suna kiyaye doka to mun gode kwarai mai rediyo da mun gode Musa mai rediyo da rikoda muna Adamawa ya Adamawa Abu Sufyan daga Gila to Abu Sufyan me ra'ayinka ra'ayina shine ya kamata kasan nan a yi doka wanda idan aka kama mai cin hanci da rashawa hmm. za a hukunta sosai. yanzu kana ganin ba hukuntawa. hukuncin da ake ya kasa shi yasa abun yake yawa. to Allah sa mahukunta sun ji wannan kira naka Abu Sufyan. Amin. Eh. To mun gode kwarai da gaske. Muna eh, kira kuma daga Gombe, waye daga Gombe? Sanar Gombe daga Magaji wanda daga Tumuwar Apple Local Gombe Gombe State Nigeria. To Magaji, me ra'ayinka game da wannan magana? Eh ra'ayina dai ina ga cin hanki da rake annan wanda an kama da shi da hukunta ta mafi sauki kawai. To. Hello. To shi kenan. To mun gode kwarai Allah sa. Yanzu muna da maturu waye daga dama maturu Waye daga dama maturu Ayya, layin dama maturu ya yanke. muna magana ne aka to jigawa waye daga jigawa musa mai lamba ne daga hadeja to musa mai lamba daga hadeja me ra'ayinka kamar da eh kam kan cin hanci da rafa yi sassauci da yawa to kake gani kwarai kwa to an ce hagun wani daman wani Eh, ya kamata shugaban kasa ya tunda su kuma don ya tafi tsoro da kyau to Allah sa Allah sa ko shugaban kasa bai ji ba Allah sa hadiman shi sun ji mun gode malam Musa mai lamba muna katsina waya katsina assalamu alaikum wa alaikum assalam Ah, barka da kokari barka da wannan lokaci barka ka dai madubo to mai magana dai Alhaji Lawal Karofi da ke tsangama karamar hukumar Kanja nan jihar Kaduna a Najeriya Ko Alhaji Lawal me ra'ayin ka game da wannan batun gaskiya al'amari wata ra'ayi na irin wanda suke yi wata baya fage na haurwa kasar mu Najeriya eh to gaskiya su ke ƙara gurbata mana ƙasa ya kamata gaskiya kamar da mai shugaban ƙasa da ke matakin cewa a mai da waɗannan wanda suka shigo to gaskiya wannan abu ne mai kyau wanda ke gaskiya da dama so da dama za ga irin waɗannan mutane suke shigowa to wallahi wannan ba shi na shigowa da zuciya ɗaya ba yana shigowa da niyyar ya zo ya biya mata ya biya samu biyan bukata na shi ne kaga irin waɗannan abubuwa gaskiya ba su da kyau to mun gode irin tsarin ta na neman mun gode Alhaji Lawal bari mu je jigawa kuma bari mu sake koma jigawa waye a jigawa wa assalamu eh, alaikum wa alaikum assalam sunana Sha'ibu Muhammad Kudigin Auyo Local Government of State to Sha'ibu me ra'ayinka ni ra'ayi na yana da kyau a harkokin da ake misali na bincike a kan cin hanci da rashawa. Sai dai Shaibu ka ajiye rediyo kusa da kai kuma ina jin ka ina ji na ciki. Muna jin ka na ce ka kashe rediyon ka. Waya dama turu. Hello, waya daga dama turu. ayya na dama turo ya ajiye ya yi gajin hankuri muna magana shin ya kuke jin ya kamata me ya kamata a yi domin rage ko kuma to mun samu kira na karshe daga birnin ikon najeriya waye daga lagos salamu alaikum wa karaɗe barka da aiki wa alaikum salam ke magana yunusa yaro ne da ke magana daga nan lagos to yunusa yaro me ka game da wannan batu ni ra'ayina irin wannan abin dama tun farko ya kamata a ɗauki hakunci saboda abin da ya sa mutanen nan suna yin shigo kash bayan inusa yaro ma inusa yaro ma ya tsinke to da wannan ne muka zo karshen kiran da za mu iya ɗauka a yau gobe mun buɗe muka zo da wani sabon maudu'i a kira kuma a bayyana ra'ayi To ma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. yau za mu so labarin wasannin ne da gasan share fage na shiga gasar cin kofin afirka inda kasar ghana ta sha kashi a hannun kasar kenya a ƙarshen mako da ci ɗaya mai ban haushi sai dai kuma a wannan gasa inda aka yi karawa tsakanin kasar senegal da madagascar an samu turtsitsiniya inda mutum ɗaya rasa rasa sannan mutane kamar 37 sun ka samu raunuka yanzu ga jerin sakamakon wasannin da aka yi a ƙarshen makon comoros da ƙasar cameroon sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya sa'an nan ƙasa tarayyar nigeria ta lalata sales ci uku da nema afirka ta kudu da ƙasar libya an tashi baran-baran sa'an nan kenya ta yi nasara kan ƙasar ghana da ci ɗaya da nema ƙasar uganda da tanzania sun yi baran-baran namibia da zambia suka yi kunnen doki equatorial guinea daya sudan na banza gabon daya burundi daya mozambique biyu guinea bissau biyu gambia daya algeria ɗaya mauritania biyu burkina faso babu ko ɗaya egypt shidda niger babu ko ɗaya sa'annan morocco uku malawi babu ko daya madagascar biyu sa'annan senegal biyu kasar mali ta lallasa south sudan da ci uku da ɗaya sa'annan ethiopia wato habashi kenan ta lallasa saliyo da ci ɗaya mai ban haushi cote d'ivoire biyu rwanda ɗaya zimbabwe daya congo ɗaya sa'annan angola ɗaya botswana babu kuɗe togo da benin sun yi baran-baran babu karibin damo sa'annan liberia da congo sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya kenan sa'annan kuma kasar guinea ta lallasa central african republic da ci ɗaya mai ban haushi Mataimakin mai koyar da Black Starlights wasa Yao Preku ya sifarta kasar Cote d'Ivoire a matsayin kasar da za ta zama barazana ga kudurin Black Starlights a gasar cin kofin kasashen Afirka ta yamma kasar shekaru 20 da za ka ke gudana a kasar Niger. Dukkansu biyu Cote d'Ivoire da kasar Ghana sun kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar ta wafo. Tsohon dan wasan Black Stars Augustin Ahif yana faɗan cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana na nan gaba ta tabbatar ta yi yaƙi da cin hanci yadda ya kamata yadda za a samu tsarin aikin na gudana sosai. Wannan sharhi na Ahimful ya iso ne yayin da rukunin nan na daidaita lamarin ƙwallon ƙafar Ghana daga hukumar FIFA da kafa ke saduwa da gwamnatin Ghana game da waɗanda za su zamo mambobi na wannan kwamiti. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanakin baya ne hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID ta bayyana da ƙarin kuɗaɗe don tallafawa wajen ganin an cimma ƙudurorin shirye-shiryen raya ƙasa da aka rattaba hannu a tsakanin gwamnatin Amurka da ta Najeriya a shekarar 2015. Kimanin dala Amurka miliyan 25 ne aka ware don ƙarfafa wa jihohin. cikin shirin bunƙasa ƙoƙarin da gwamnatocin jihohin Najeriya ke yi na inganta sha'anin mulki, adalci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Haka kuma za a yi amfani da ƙarin dala miliyan ɗaya da ɗigo biyar don tallafawa bangaren kiwon lafiya na jihohin a ƙarƙashin shirin agajin gaggawa na shugaban amurka na pef don yaƙar cutar ƙanjamau ta aids wannan na nufin kenan jimillar dala miliyan 26.5 aka ware don wannan agajin duk waɗannan ƙare-ƙaren kuɗaɗen na nuna cewar yanzu adadin kuɗin da aka ware wa najeriya don gudanar da wannan ayyukan na raya ƙasa sun kai dala amurka miliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari kenan. Haka kuma hukumar ta USAID na aiki hannu da hannu da ma'aikatun lafiya na gwamnatin tarayya, jihohi da na ƙananan hukumomin Najeriya don samar da nagartattun tsarin kiwon lafiya a yankunan da zummar samar da kiwon lafiya na bai ɗaya wanda kuma duk mutane za su amfana da shi. Ko bayan wannan hukumar ta USAID na aiki da ma'aikatan kasafin kuɗi da tsare-tsare lafiya, noma, wuta da ilimi na tarayya da takwarorinsu na jihohi don ci gaba da inganta wannan tsarin ba da tallafi da za a ci gaba da cin moriyarsa daga yanzu har zuwa shekarar 2020. Amurka na da yaƙinin cewar Najeriya ƙasar da tafi duk ƙasashen Afirka yawan jama'a. kuma mafi karfin tattalin arziki na da tasiri da rawar da za ta taka a makoman dukkan kasashen da ke nahiyar afirka saboda haka ne mukaddashin darakta na hukumar usaid erin holleran ta ce hukumar usaid a shirye take ta ci gaba da aiki da hukumomi na najeriya don shawo kan matsalolin da ke janyo ƙalubale ga ayyukan raya ƙasa. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. takaitaccen labaran a ƙasar kamaru jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen turancin ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi aron gama da sojojin ƙasar a jiya talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin ƙasar ba su ɗauki matakin gaggawa ba a yayin da 'yan awaren suka kai hare-hare da dama a lokaci guda an yi harbe-harben bindiga tsakanin mayakin an awaran da ba a san adadinsu ba da kuma sojoji na musamman akalla su hamsin a unguwar mile 16 a balipamba da ke kusa da kudu maso yammacin garin biyu Jami'ai a lardin nan har da ke gabashin kasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin waken da aka kai a jiya talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 sabanin 32 adadin da aka fara badawa a can baya. harin ya faru ne a gundumar muhammad dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen daka ta neman ko a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin a wata sanarwa a yau laraba ata'ullah hujani mai magana da yawun gwamnatin lardin ya ce wasu karin mutane 165 sun jikata a harin Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyun nan da Birtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha a watan Maris. To madalla a gaida Nazir Ahmed Hausawa da kuma takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku josa abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin nan na domin iyali wanda Grace Alheri Abdu kan shirya kuma ta gabatar. Yanzu a kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni. Sai injiniyan mu Sidrock ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu lafiya. alheri.